Yau da gobe. alaikum muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya masu kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci. watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yajin aikin da kungiyar malaman makarantar jami'o'i e ke dauka. to jama'a muna tafe da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro za mu fara ne da leƙawa jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakin da za ta gabatar mana. Mai sauraro barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da shugabannin kungiyar malaman jami'o'i wanda aka fi sani da ASU bangaren jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria inda zamu tattauna da su akan shirin da suke yi na shiga yajin aiki na gama gari wanda a halin yanzu suka ce sun fara shirin yin yajin aiki ne na jan kunne ga gwamnatin tarayya. Yajin aiki ya zama abu ne wanda aka saba da shi a jami'o'in Najeriya. Shin me yake kawo shi kuma yaya iyaye suke hango irin wannan al'amari na yajin aiki tsakiyar karatu yadda yake taɓa rayuwar 'ya'yansu da kuma ci gaban iliminsu a cikin kuma zarin namu muna tare ne da matashi malam mubarak wanda yake shi ma ɗalibi ne a jami'a wanda zai ba mu iya nashi tunanin a game da yadda shi yajin aikin yakan shafi harkar ilimi malamai barka da zuwa To a cikin dai zauren namu na tare ne da Dr. Hussein Abdullahi wanda shine sakatare na kungiyar ita ASU bangaren jami'ar Ahmadu Bello da kuma mataimakin shugaban ita wannan kungiya wato Dr. Abubakar Zaria Ibrahim sai Mubara Sama'ila wanda yake dalibi ne a jami'a da kuma Malam Bukata wanda yake uba ne ga ɗaliban da suke wannan jami'o'i. To malamai a ina kara muku barka da zuwa wannan zaure namu. To shi wannan dai yajin aiki ba sabon abu ne a Najeriya. kusan a duk wani jami'a idan yaro zai shiga yakan sa kuma a cikin karkashin zuciyarsa cewa akwai lokacin da kila za a je yajin aiki wanda aka yi shi a Najeriya mai tsawon zango an taɓa yin yajin aikin da aka shekara guda a Najeriya kafin a koma wanda akan fafata tsakanin gwamnati da ita kuma kungiyar malaman wanda sukan kawo korafe-korafen su cewa akwai haƙoƙinsu da ba a biya musu ba. Shin a wannan karan OS irin haƙoƙi ne ita wannan kungiya ta malaman jami'o'i wato ASU take kukan ba a biya mata ba take son ta je wannan yajin aiki wanda har an fara kaddamarwa cewa za su ba da na jan kunne ga ita gwamnati. Bar na fara da shi sakatare. Shin menene dalilan ku na shiga wannan yajin aiki wannan karan? To, alhamdulillah wannan ba sabon al'amari ba ne tun wancan yajin aiki wanda muka jingine a mun yi bayanai masu dama akan abubuwan da suka jawo wannan yajin aiki wanda ya gabata da kuma shi wannan na gargadi da muka fara shi tun ranar litinin ba wai yau ne aka fara shi ba an fara shi tun ranar litinin bayan da shi shugaban kungiya ya ayyana da shi. So abubuwan da suka sa muka shiga wannan yajin aiki a Na farko dai akwai kuɗaɗe waɗanda na ci gaban jami'o'i wanda muke kira da Fertilization Funds waɗanda da su ne ake amfani wajen samawa jami'o'i gine-gine kayan aiki da wuraren inda malamai za su zauna da ma waɗanda ma ba malamai masu tallafa mana wajen ci gaban harkoki na ilimi na ta da koyarwa a cikin jami'a. Sai kuma abu na biyu ala halin muna faɗa ma gwamnati gwamnati cewa idan kina kuka ko kuma gwamnati tana kullum kukan ba kuɗi ba kuɗi to na mine ne kuma za a ƙara ƙirƙiro jami'o'i kullum ne ga jami'o'i ana ta ƙirƙiro su kuma ba kuɗaɗen da za a gudanar da waɗannan jami'o'i shine muke muke hange kuma muke jawo hankalin gwamnati da cewa a yi doka wadda za ta zo ta sa tsari na kamin a kafa jami'a ya kasance to jami'an nan za ta iya tsayawa a da digadigin kafafuwanta don a ba da ingantaccen ilimi don in ba a in ana kirkiro jami'a kamar a ce gida ne mai gida kullum yana kukan ba kuɗi sai kuma ya karo aure kuma mata su ta haihuwa to ba za a ba da ingantaccen tarbiyya a wannan iyali ba to sai kuma wani wani batu wanda ya shahe na hakokinmu na allowance allowance na EAA wanda ana ta koken ba kuɗin nan muka zo muka ce to mun ji ba kuɗi to amma a bada wani ɗauni kwanakin baya ana ta raɗe-raɗin an ba asu kuɗi miliyan na hamsin to ina so in tantance abubuwan da suke eh, kuɗi ne wanda eh, shi na revitalization da na eaa revitalization abinda aka yi tun lokacin da aka yi lissafi trillion ɗaya da ɗigo uku wanda dai za a inganta jami'o'i to shine wancan yajin aiki da aka yi gwamnati ce za ta iya bada biliyan ashirin wannan kuma ta zo ta ƙara biliyan ashirin wanda gwamnatin baya da ake ta koken lalatacce gwamnati abinda ta fara bada dauni na biliyan 200 an zo ana bada biliyan 20 wanda jami'a ɗaya ma tana iya makule waɗannan kuɗaɗen ba tare da an ga komai a cikin shi ba so mu muna ganin cewa an zo an bada ok wannan allowance allowance da ne magana a kan shi an bada biliyan talatin wannan dauni eh, na kuɗin inganta jami'o'i an bada biliyan ashirin eh, wanda a ƙarshe da aka zo jami'o'i ma da aka kasa waɗannan kuɗaɗen menene suke har yanzu akwai ɗumbin suka na allowance allowance wanda muke bi wanda kashi ɗaya bisa goma na kuɗin nan gwamnati bata biya su ba. A malam bukata matsayin ka na uba hmm. ka ji dai abin da shi malam Hussein ya yi ta bayani akan dalilansa na zuwa wannan yajin aikin. Hmm. To kai kana ganin da ya magana akan cewa ana kirkirar sababbin jami'oyi bayan sauran na da ba su koshi ba. kana ganin wannan hujja ne za su iya zuwa shi wannan yajin aikin da suke kuka a kai? Su jami'oyin da dama sun sun zama kafafun jami'o'i kamar musamman Ahmadu Bello University ta Zaria da sauran ma wanda dama sun zama First Generation University. Mu iyaye mun fi sai da dama wayannan wanda suke nan a kasa din su koshi sosai gaba daya tukuna eh, a inganta su sosai karin eh, eh, jami'a wanda na daɗin ba sun koshi din ba ka gai kanka zai kawo dan tangarta so na mu shawaran shine gwamnati ta kara duba wannan wurin yawa a gaskiya a matsayin mu mu iyaye wannan labarin wannan yajin aiki na malaman jami'o'i ta Najeriya mun zo na da bakin ciki kwarai da gaske domin ita gwamnati malaman nan kwanakin baya sun yi yajin aiki an zo an haɗu da shi minista na lebo wanda shi an zo an tattance wannan maganar tare da shi har ma su malamin jami'a sun janye to mu a iyaye muna ganin kamar gwamnati ya kamata da ta saya ta ga cewa ta cika alkawali to amma har a yanzu din da ya zama mu da mamaki har yanzu ana kan ja akan wannan abin mu iyaye mun san cewa ilimi ke ce ke rike kasa domin duk gari wanda ba su sa ilimi a gaba ba yakan zo na da damuwa sosai shi yasa mu a matsayin iyaye fatanmu ne yaranmu maimakon su zo na gida ya kamata su zo jami'a su zo su samu wannan ilimin domin garinmu ta ci gaba kauyuka ta ci gaba har Najeriya ma gaba ɗaya ta samu bunƙasa. To gashi kullum ana zuwa yajin aiki. To yanzu ya zama abun mamaki ne wanda kowane lokaci ana zuwa ana zuwa yajin aiki. Wannan zuwa yajin aiki ma wani lokaci ilimin shine ma wani lokaci idan ana baka ya kamata ya dan zo na da tafiya gaba ɗaya. Amma ana zo ana yankewa ana yankewa ana yankewa wasu yaran ma gaba ɗaya dan irin yanke wanda ake din mama wasu kuma gida sai su haɗu da wasu abokanai sai ga kawai yaro kuma gaba ɗaya hankalin shi ba za ka gane ne hankalin shi ba so mu dai a matsayin iyaye namu roko ne dan Allah muna kawo babban roko ga gwamnati musamman a yanda wannan damuwa ya zo ya same mu gwamnati ta yi kokari ta duba wannan al'amarin malaman jami'o'i to dr abubakar zaria babu wasu hanyoyi ne na jan kunne ga ita gwamnatin ba tare da an je ta wannan yajin aiki na gama gara ba? Akwai hanyoyi da dama wanda yake da an bi su. har yanzu ana kan bin su amma ita gwamnatin ita ce ba ta da kunnen ji ko kuma jikin aikin da irin waɗannan hanyoyi din yanzu kin ga tsakanin janye yajin aiki da muka yi a bara zuwa bana din mun rubuta wasiƙu zuwa ga gwamnatin tarayya sun kai su hudu game da cewa muna tuni akan alƙawuran da aka yi tsakanin asu da gwamnatin tarayya duka wasiƙu hudun nan ba amsa ɗaya kenan na biyu kuma shugaban majalisar dokoki bajamin yali kenan ko ya yi ƙoƙarin shiga to ya yi ƙoƙarin shiga tsakanin asu da gwamnatin tarayya ya sa ministocin nan da na ilimi da na kwadago da na tattalin arziki na kuɗi duk sun zo an yi taro da su da asu a lokacin suka yi mishi alkawarin cewa in Allah ya yarda cikin wata ɗaya za su kawar da wannan matsala din aka yi wata ɗaya ba su ce komi ba shugabanmu ya kira shi ya ce mishi to ga wata ɗaya ya wuce ba a yi komi ba ya ce to bari zai kira su ya kira su suka ce mishi suna nan suna yi lokaci ya wuce shugabanmu ya sake kiran shi ya ce ba su ce komi ba wato saboda kunya a na ukun da shugabanmu ya kira shi sai ya kasa ma daga wayar karke kawai sai ya rubuto ma shugaban mu wasikan kota kwana wato text cewa it is very unfortunate an san kawai da ya iya bayarwa kenan wato yana nuna bakin cikin shi na ga irin kokarin da ya ya shiga tsakani amma su kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba su principal access din wato su jagororin wanda yake ya kamata su ne za su warware matsalan din sun ki su ba shi goyon baya kin ganin biyu na uku kuma akwai interreligious council wato a hukumar da take duba al'amarin addinai na ƙasa wanda yake sarkin musulmi da shugaban kiristoci na kasa suke jagoranci sun shiga tsakani da gwamnatin tarayya na tabbata inda kun karanta jaridu za ku ji irin maganganun da Buhari ya yi lokacin da suka je wajen shi yana nuna takaicin me yasa ma tuntuni ba a biyan ma wa'annan malaman makaranta wato asu bukatunsu ba don a yi maganin wannan matsala ke kya ce da zaran sun fita zai ce gobe ai komi lokacin jonathan da muka samu irin wannan kaka din mm. har abin ta kai teburin shi wallahi tallahi sati ɗaya ya bayar kuma cikin sati ɗayan aka resolving problem din to amma a ce wannan gwamnatin ta kasa to kin ga ashe akwai hanyoyi da za a iya gyara abin kamar yadda kika tambaya amma ita gwamnatin ce ba ta so ta amfani da hanyoyi shi yasa muka ga tunda ba wani yare da suka iya ji sai na yajin aiki ba son ran ranmu bane mu ɗauke shi amma yakan zama dole shine hanya na ƙarshe akan samu biyan bukata idan an aiwatar da shi yajin aikin kamar dai daga da uh, shekarun bayan da ake ci gaba da gabatar da shi yajin aikin wanda a tarihi ya nuna cewa tun daga alif da tamanin aka fara yanayin yajin aikin nan shin ana samun biyan bukata in an aiwatar da haka alhamdulillah ni abin da kullum nake so a gane cewa duk lokacin da muka yi yajin aiki akan tashi da alkawura ne gwamnati za ta yi kaza a lokaci kaza to a ƙarshe gwamnati ba za ta aiwatar da waɗannan alƙawulan nata ba mun je yajin aiki a bisa waɗannan alƙawulla da gwamnati take so ni ina ga in muka ɗauki tarihi yajin aikin zamu ce to kan biya kwalliya kan biya kuɗin sabulu misali zan baki ɗaya daga cikin gwagwarmayar da muka yi na ita ƙungiyar mu ta malaman jami'o'i chat wanda duk yanzu in kika je ko kuma muka je duka jami'o'in nan ko wasu manyan makarantu polytechnics ne college of education ne ba za ki taɓa ganin cewa ga wani ko ta jiha wai kuɗin gwamnatin jiha ya shigo duk gine-ginen nan ne duk kayan ayyukan nan da karawa malamai sani training duk daga kudin ted pound din nan ne inda kungiyar malaman jami'o'i bata jajirce ta tsaya tsayin daka aka kirkiro da wannan hukuma ba da kwalliya bata biya kudin sabulu ba to amma mu abinda muke cewa idan an yi wancan to ya kamata kuma yanzu abubuwan da suka bijiro ya kamata gwamnati ba wai ta tsaya akan yin alkawali ba ne kullum idan an yi alkawali a cika ai mutuntaka ce eh, ko alkawali Allah ya gaya mana masu yi tambaya akan shi to me zai hana gwamnati ta kare kanta akan tambayoyin da Allah ya yi ra'ayinta domin jin ci gaban tattaunawar. To an ce dai in an bi daga-daga na nesa kan shaka shi. Mm-hmm. A duk cikin wannan dambarwar da ake ciki ɗalibai kusan su ne abin suke tsakiya ba su can ba su nan. Malam Mubarak a matsayin na ɗalibi. Mm-hmm. Shin kuna jin daɗin wannan abin da ake aiwatarwa kuma akwai wani amfani da kuke amfana da shi idan an ji yajin aiki? Assalamu alaikum. A magana ta gaskiya shi rayuwa ta ɗan adam kamar yadda shi matsayin uban ɗalibai magana cewa ilimi shine ƙashin bayan komai. a duniya ma gabaki daya wanda inda babu ilimi ba za a samu ci gaba ba to hakikanin gaskiya duk abin da zai kawo wani ci baya ko kuma karaya ko wani samun wani tangarda ko kalilanci akan harka ilimi to ina tunanin ba za a bada emphasis ga wannan abun ba sai dai ai kokarin gano wace hanya za a bi don a dakile wannan lamarin to haƙi ganin gaskiya wannan harka ta yajin aiki tana taba harkar rayuwar ɗalibai kama tun farko daga lokacin da za su bata kai ne ka zo ka shiga makaranta da sunan zaka kare kila shekara hudu in program ɗinka na shekara hudu ne in kuma karatun ka na shekara biyar ne in shida ne in ma bakwai ne ko ma dina ne kana tunanin zaka gama a wannan lokacin to amma sai yanayin wannan shiga yajin aikin da ake yake ta yi sai ya kawo tsiko da karewar mutum wannan zai yi shekara hudu sai ya zo kai shekara shida bakwai takwas ma ko fiye da haka wanda kuma wannan ci baya ne wanda yaro kusan zuwa makaranta yana jaye ma yaro hankali ne ya mai da hankali ga abin da yake na kware tunda ka baro gida kila da safe karfe takwas kana da aji ka fito ka zo makaranta to kana nan tare da malamai suna koya maka tarbiyya suna koya maka abin da baka sani wani ilimi to baka da lokacin zaka je ka be bara gurbi ko bata garin yara mm. wanda su ba su samu wannan ba to ilo zaka ka ga ka bata wasu awanni wanda ko da za a koma gida ka samu gajiya ba za ka samu damar ma cewa bari in je in yi faɗa da wancan ko in zagi wancan ko mu wancan rashin kunya kawai za ka zo ka dinga muraji'an abin da ka koyo daga makaranta ne baya ga wannan kuma kuɗin da iyaye suke kashewa A sun riga akwai uba wanda ila albashi yake dan kwasa ba wani kuɗi bane ya taka kara ya karya shi zai dan kwatanta ya ga nawa zan biya ma yaro na a shekara wanda idan ya gama a shekarar nan na riga na san na gama da wannan zai yi budget zai kidindici to kuma ya riga ya biya to yaro ya fara an je an sayi littattafai an sayi mai an kashe wannan kudaden kuma an zo an je strike yaro ya dawo gida ya zauna to kaga wannan abun kuma zai iya jawo ma uban wata damuwa ganin cewa ya sa kuɗi da tunanin cewa yaron shi zai kare karatun shi a shekaru kamar kaza kuma yana tunanin idan yaron ya gama zai iya kokarin shi wurin ya ga yaron shi ya samu aikin yi wanda zai tallafa musu kila a eh, wahalar da suke da shi suna tunanin zai dan kwatanta dan ba zai iya su ba amma zai kwatanta sun yi rauni ya dan taimake su girma ya kawo shi ma wannan strike gaskiya mu dalibai muna bakin ciki da shi kuma mu ji daɗi ba kuma baya ga haka shi wannan yajin aiki yana taɓa dalibai ko kuma da mutanen ma da suke waje wanda suna tunanin wanda yake aji daya na jami'a suna tunanin idan shekara ta zo zai sashe zai yi semester shi ta farko zai yi ta biyu lokacin da ba strike ana karatu yadda ya kamata zai matsa ya shiga aji biyu shi kuma wanda yake wajen shi ma yana neman gurbin da wannan ya daga ma shi ma ya samu ya shiga shi ma haka za a ci gaba da tafiya haka za a ci gaba tafiya kowa na jiran wani ya daga kafa shi ma ya sa tashi to kuma idan haka zo ana strike din nan za a ci gaba da jira ne za a ci gaba da zama ana jira wannan kamar izan ya tunawa lokacin da na samu admission 2019 ne shekarar 2019 da eh, to da aka samu wannan an dan je wani abun nan na gargadi yajin aiki na gargadi to kuma dai duk da dai Allah ya kawo aka samu wannan cuta ta ballewar cutar eh, coronavirus din nan ta zo ta ƙara dagula harkar to yanzu kuma gashi mun ɓata shekaru gida zaune duk da mun samu admission amma ba mu fara karatu lokacin da ya kamata ba tunda inda mun fara a wannan shekaran da insha Allah yanzu ina tunanin mun gama to amma sai gashi kuma strike ya sake bullo kai to ni da kiran da nake so in yi shine zuwa ga gwamnatin Najeriya ta duba Allah ta duba girman ya ilimi yake kasar nan ko kuma in duk duniya tun daga kama daga aikin lafiya da wani kere-kere da wani harkar kwamfuta da menene dole dai da ilimin nan ne dole ne a inganta malamai su suke hitar da likitoci su hitar da jami'an tsaro su hitar da wani mai kere-kere da duk wani abu da ya kamata har shugabannin ma su ma duk malamai ne suke kokarin tada su dole sai ka zauna aji ne an koyar da kai sannan shine zaka samu ilimin da zaka iya jagoranta al'umma ko ka iya ba mutum wani magani zai sha ko menene da irin wannan to malam abubakar zaria wai kukan yi tunani ko in ce kukan sa su ɗaliban a cikin tunanin ku idan kun fara yajin aiko ce to yaya abin zai shafe su to ɗalibi ai shine na farko domin idan ba ɗalibi ai ba malami kamar yadda yake malami shine na farko in ba malami ba ɗalibi kuma abin da yake tabbatacce shine mu kanmu nan iyaye ne ɗazun nan kafin mu fara nan nake ce miki ya'ya na hudu a jami'a <laughs> malam ma shi ma to saboda haka dole mai tunanin yaya ɗaliban nan za su ji amma abin da duk muke yi saboda su din ne ba saboda kanmu mu eh, da farko ba domin duk wani kalubale da asu za ta tura ma gwamnatin tarayya sai ta fara da makaranta tukun kafin ta fara da 'yan kungiyanta saboda haka kowane lokaci aka ce mana an ba makaranta kaza domin a taimaki ɗalibai su ci gaba da karatu ko da mu ba a bamu ba sai ku ga mun dan janye mun ce to tunda abin da makaranta take so ta samu mu bari mu hakura ai dalilin da yasa su sukan da muke bi suka taru kenan wancan shekaran da aka ce an bada ah, suna cewa sun ba asu kuɗi sun ba asu kuɗi wanda yake ba asu ake ba kuɗi ba makaranta ake ba kuɗi to a ciki ai akwai yan allowances din lokacin da allowances din suka zo suka raba ni dai nan inda na sani abin da kawai aka iya biyan mu shine kashi hamsin da ɗaya da ɗigo bakwai ko na abin da nake bi na wannan shekaran. ina bin na 2018 2019 2020 haka yake sai aka bamu na 2021 to na 2021 din ma da aka bamu kashi 51.7 na abin da muke bi na shekaran kawai ya iya biyan mu amma sai muka ce to mu karba mu janya mu dawo ɗaliban mu su ci gaba da karatu saboda haka mukan lura da inda ɗalibai suke ji da kuma yadda za mu sauƙaƙa musu kuma tun da aka dawo yajin aikin na ɗaliban za su tabbatar da wannan ba malamin da bai ƙosa ya rika karantar da yaran shi abin da ya kamata su sani na wanda suka yi misin baya ba saboda haka dalilin su muke wannan abin to malam bukata a matsayin ka na uba wani irin shawarwari zaka bara cewa akwai hanyoyin da za a iya magance irin wannan matsalar wannan take faruwa a halin yanzu ko kuma kare faruwar ta nan gaba to ni dai ina son dan kawo shawara ne ma gwamnati ta tarayya ta Najeriya kamar yadda danzu na faɗa ilimi ita ce take kawo cin gaba ma kasa sabili da haka na son gwamnatin tarayya ta ɗauki hakuri ta duba damuwan su malamai na jami'o'i ta najeriya a yi yadda za a yi a dan maganta musu wannan damuwan amma dai ma ba za a iya yin maganta damuwan gaba ɗaya ba a kiro shugabannin su wayannan ɗaliban a yi musu magana dan abin da yake da kasa a yi a dan basu sai a dan basu wani dan karamin lokaci watakila mai yiwuwan an zo an samu namu da za samu sai a zo an dan karasa musu Malam Mubarak mm. idan da za a baka dama a ce ka yi roƙo wanne kake ganin yake da sassauci a bangaren ka da cewa idan ka roƙe shi zai iya yarda ya mm. sassauta akan maganar yajin aikin nan shin wa za ka roƙa asu ko kuma gwamnati. To a hakikanin gaskiya ni a nawa gani inda saukin yake ina ganin asu zan iya roƙo. dalili na kuma shine su ne muke tare da su su suke ganin halin da muke ciki kuma mu ma su muke ganin halin da suke ciki saboda mu da su kamar da da uba ne kamar yadda malaye magana cewa ai in ba malami ba ɗalibi in kuma ba ɗalibi ba malami saboda kowanne yana zaman wani ne babu wanda zai iya yi kamar kafafi ne guda biyu in ɗaya ta karye to ɗaya ba za ta iya tafiya ba dole sai da wani abu da zai bata kwarin gwiwa bisa ga la'akari da cututtukan da suke samu na damuwa akan haƙoƙansu wanda kusan kowace ƙasa tana ba mutanen ta haƙoƙa musamman malamai tana ba su ƙwarin gwiwa malami ya ji ƙarfi sosai wurin zuwa makaranta akan lokaci kuma yana ba ɗalibi abin da ya dace ya bashi saboda gobe ta yi kyau bisa ga wannan la'akarin kuma nake son in kira ga gwamnati don ita ce kashi ita ce sama da kowa saboda wannan bukatar da suke da ita ba ga kowa suke da ita ba ga gwamnatin ne tunda ita take biya to daga ko da su an ba su hakurin suka yi za su ci gaba da cutuwa kuma ni a tunani na gaskiya ba ba dacewa bane kuma ba daidai bane mutum yana cutuwa da abu kuma ka ci gaba da ba shawarar ya ci gaba da yi abun da nake tunani kamata yi digabar ka zo ka ci gaba da ce ne ya hakuri tunda an yi ta roƙon sun da kuma sun yi din to yanzu ne an tura su ne zuwa bango suna ganin babu wata hanyar da za su iya bi su warware wannan matsalar dole su ta wannan ita kuma gwamnati kada girman ta ya faɗi ta yi ta alƙawura kuma ana ganin ita za ta iya kuma kuɗin nan akwai kuma sannan abin da suke ake kallo mu ilimin nan shine abu mafi muhimmanci akan komai shine mafi muhimmanci duk abin da za a yi a ƙasa shine gaba shi ya kamata a dinga sawa gaba kuma duk irin kuɗin da ake cewa ana warewa in an yi bajet na ƙasa mm. ana sawa a harkar ilimi to ke ga mu za mu ɗauka cewa kenan kawai karya ne farfaganda ne ba abu bane na gaskiya saboda gashi malaman jami'o'i suna ta kokarin su ji yajin aiki a daina karatu a kulle jami'o'i to in dai har ko akwai kuɗin nan to ya kamata ko a basu kamar yadda ake faɗin cewa an ware kaza an ware kaza an ware kaza to kamata mu gani a ƙasa a basu saboda mu ɗalibai mu samu mu koma mu ci gaba da karatu saboda din mu kar ta lalace To malamai kun je ji abin da sauran wa'inda muka tattauna da su suka ce a game da shi wannan rukuri naku na zuwa yajin aiki. To a bari mu koma ɗaya daga cikin kuma matsalolin da kuka ce kuna fuskanta shine na maganar IPPIS wato wannan tsari na biyan kuɗin albashin ku malamai. Ina aka kwana. To har yanzu dai ana nan dai an tilasta mana an tilasta mana shiga a cikin wannan manhaja na biyan kuɗi wanda ita an kirkire ta ne don ma'aikata eh, civil servant mu kuma ba ba ma cikin wannan tsarin abin da nake so a fahimta shine cewa wannan wani kuduri ne na IMF to tsari ne nasu da aka fara kawo shi ai da mu da gane ne aka fara ba ita gane da ta tsaya ta fahimci eh, kai wannan ba zai ma jami'o'inta ba tun harko ita ta ce ni ba zan amfani da shi a jami'a mu ko najeriya da yake mu yan son kyale eh, ne na mutanen kasashen waje kawai sai muka rungume shi hannu biyu muka zo yanzu matsaloli abin da ya faru da aka kawo shi yanzu ga mataimaki na nan gurin shugaban sashe ne na, na, na, na, na bangaren koyarwa na, na jami'a nan wato kan head of department ne a department din shi yanzu kusan eh, eh, saboda shigo wannan manhaja na biyan kuɗaɗe malaman da suke na waje waɗanda ko contract ne ko expatriate ne ko duk shi kenan sun tafi da masu sabbatical to, ya, to ba a biyan ka sai ka zauna ba a iya biyan ka da wannan manhaja so da muka ga waɗannan matsalolin ya zo ya taru ita kuma jami'a kamar yadda na fara yin bayani a farko ita jami'a eh, duniya ce duniya ce gaba ɗaya ta tara kowa ta tara komai kuma a cikinta kuma dole a yi ta a haka to da aka kawo wannan manhajin sai ta kori kowa sai ta bar kawai yan kalilan a cikinta wata kan ire-iren mu yan gida dole mu zauna ba yadda zamu da kuma ba za mu iya zuwa na tsari namu na cewa muna iya zuwa wata jami'a mu je mu yi hutunmu a wurin wanda za ka koyar a wurin ba tare da kabar aikin ka nan na kula da eh, supervision na, student ɗinka ba za ka je kai wannan hutun naka na shekara ɗaya ka dawo kuma ana biyan ka so wannan ya zo ya ruguza wannan wanda aka ga kwararre ya yi ritaya zai tafi amma yana da wata dama da zai zo na shekara ɗaya na shekara biyu ya zo ya bayar a cikin jami'a ya zauna a department ɗin don bi kila akwai wani malami na department ɗin wanda yake koyarwa yake training nashi ya zo ya maye shi bai riga ya gama koyar da shi ba kuma ga ritaya ta ci mashi ko kuma in ɗan ƙasar waje ne zai koma ƙasarsu sai wannan manhaja da ta zo ta ruguza wannan ba za ta iya biyan shi albashi ba to in ya tafi ina za ka tura wannan shi wannan wanda bai yi da koyarwa ba ko kuma bai gama nuna ba ko kuma wani can wanda ya zo daga waje wanda shi kuma yana so ya koma can gurin ya ci gaba da harkokin shi na aikin shi shi ma bai yi da gama ba a nunar da shi ba ya tafi an zo an ruguza abubuwan gaba ɗaya na wannan da muka ga haka sai muka ce ah, ai mu yan gida ne kuma mu kungiyar mu ta masana ce sai muka kirkiro da manhajar mu wadda ta hada mu tasha wato kan namu na jami'o'i ta riga ta hada komai aka zo aka ba gwamnati ta duba tunda ta ce ta yadda in principle okay aka bata aka je duk test din da za a yi an riga an gama test din nan har yanzu fa gwamnati ta tabbatar an gama test din nan sakamakon nan na test din nan ya yi kyau ya nuna cewa e wannan aka ba za a samu matsala da ita ba aka zo matsayin ku cewa IPPS ba ku a ciki ba ma cikin IPPS kuma ba za kuma ba za mu karbe ta ba saboda eh, eh, za ta gurgunta jami'a ne gaba daya to da muka kirkiro wannan manhajin sai gwamnati ta ce ok sai an haɗa duk wani stakeholder na jami'a aka zo aka kira basa rijistara da duk ma'aikatan da suke suka zo suka ba da assessment ɗinsu aka zo shi ma ya zo ya ba da gamsuwa na test ɗin da aka yi so yanzu muna jiran gwamnati ta zo ta eh, yi amfani da shi don biyan mu albashinmu waɗanda suka gudu a maido su su dawo don a zo waɗanda ba su da malamai su ɗauka duk ga al'amurra nan da dama wanda ya shafi ita IPPS ɗin nan ba za ta yi amfani ba a jami'a kuma ni ina so in koma magana ɗalibin nan da ya magana wallahi abin nan ba cikin sarrafa muke yi shi ba an kai mu makura ne ba yadda zami mu ma muna da 'ya'yan nan kamar yadda mataimaki ya magana muna da 'ya'yan nan a cikin jami'o'in nan namu ba yadda za mu amma abin nan muna yi ne don ɗaliban nan da ci gaban ilimin najeriya gaba ɗaya shine kawai to sai kuma yarjejeniya wadda mu yanzu kusan ita muke ganin ma makalkashi ake yi mana yarjejeniya wanda albashi fa rabanda a yi malamin jami'a ƙarin albashi tun dubu biyu da tara shekara goma sha uku kenan shekara goma sha uku duk profesan da ya kai ƙarshe matakin albashi na, wannan lokacin har yanzu abinda ake biyan shi kenan ko kwandala ba a ƙara mashi da albashi shi shekara goma sha uku karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna ta kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke sallama da ku kasance lafiya.